da sunan Allah mai rahama mai dinkai a littafin rai mai takin jin zaki kashi na 46 kiran wayar Abbas yayi da kyar ya daga dan turki yake muryarsa na rawa yace kuna ina yanzu haka Abbas ya amsa masa suna kan hanya akwai gosuloni amma insha Allah za su karaso nan ba da jimawa ba suna gamawa ya katsa wayar wayarsa ce ta fara rangin cikin hanzari ya duba kanin su mai yace hakan ya sa shi kin dagawa domin damunsa da kira ta yi cikin jin haushinta ya daga ya soma mata tsawa a kai yana faɗin kewace shashasha ce kin kira ba a daga ba wai ba za ki hakura har sai gobe ba kuka ta soma ta ce haba manaja karka min haka na baka yarda da amana karka wasar min kasa a idanu rashin takardun nan iyaye na sun shiga tashin hankali ka ce za ka mai domin dan Allah yaushe zan amsa kuma ya alkawarin soyayyar mu tsaki ya ja mai karfi sannan ya katsa wayar gabaki daya yana kai kawo cikin ɗakin kallon fuskar liman yake zuciyarsa na harbawa jin karar kamar message ya shigo masa ta WhatsApp ne ya sa ya duba a sa kairi ce a online ta rubuta masa muna hanya tare da mami ya ilahi ya furta tare da dafa kansa wai me yasa mami take min haka ne kullun kara kusanci na da yar kwallon nan take bai bata amsa ba da yar kwallon nan take bai bata amsa ba ya fita daga kan WhatsApp din ita kuwa kai ganin ya ga sakonta yasa take mamakin to shi wani irin mutum ne ko dai bai so jin hakan daga bakinta ba ne ita ke tambayar kanta tana kallon mami da ke kallon gefen titi yanda mashina ke safa da marwa kasar Niger Alhaji Usman cikin cikin baccinsa yana kwance kusa da Mariya yayi mabarkin gashi cikin wani jeji sai gudu yake wasu samudawa suna bin sa a baya gudu yake shararawa, yana haƙi cikin gigita yake ihu yana faɗa me na yi muku ne kuke son kashe ni ganin sun ci masa sun zagaye shi hannuwansu rike da wukake shi kuwa yana tsakiyar su wani kata rami ya gani gabansa cikin tsananin tashin hankali yake kokar yake kallon ramin ya ce wannan ramin fa na menene ogan cikinsu ya ce nan za mu binne ka da ranka tare da shekewa da dariya marayan kuka ya sake yana faɗin kai cona in har kuwa kashe ni kun kashe rai da buri ɗayan ya ce ka cika burin naka a lahira suna kokarin tura shi cikin ramin ne suka ji harbin bindiga daga sama baigowar da za su yi suka ta maza biyu fuskokinsu walwala suna faɗin me abba mu yayi muku kuke son kashe shi alhaji usman kallon su yake cikin tsananin mamaki ya ce muhammad kai ne ya nuna ɗayan da yatsa ya ce ahmad kai ne ganin sun ganin sun harba bindiga nan da nan mu dawon suka bar wajen a guje juya masa baya suka yi suna kokarin barin wajen ya fara ihun kiran sunansu bakinsa na rawa ya ce don Allah ku tsaya kar ku tafi yan tagwaye na ihu yake amma ina sun ki tsayawa sai tafiya suke cikin iwon nasa ne har a fili wanda ya yi sanadin zabarar da Mariya ta yi tana kallon yanda yake ihun faɗin Muhammad Ahmad don Allah ku tsaya ya yi magana yana sakin marayun kuka Mariya soma buga kafafunsa take cikin tashin hankali a firgice ya farka zaune yana salati zufa ne ya karyo masa duk ta sassan jikinsa cikin gigita Mariya ta ce wai alhaji me yake samun ka ne bakinsa na rawa ya shiga bata labarin mafarkin da yayi hankalinta yayi mummunar tashi hakan yasa ta ji zufa na sassabo mata cikin aro jarumta ta ce ka san mafarki ne shedanin aljanu ne amma ta yaya za su nuna maka abin da babu shi kallanta yake ya ce kamar ya babu shi kina nufin babu ƴaƴana a raye kenan kin san wani abu akan mutuwar su da kai ta ita ce ni kuma bayan ka san Muhammad da Mahmud ɗan na ne bai bata amsa ba ya shiga ban sa. ya je yayo alwala ya fito ta da sallaye tana kallon sa har ya idar addu'a ya soma cikin kuka hawaye sharshar a idanunsa yana faɗin ya Allah ka nuna min 'ya'yana kafin na mutu ko da ban ga dukansu ba ya Allah ka sada ni da ɗaya daga cikin su ya Allah ka yaye min kuncin da ke cikin zuciyata tsawon shekaru ka kawo haske Mariya sa take zuciyar tana tafasa tunanin yadda za ta kashe shi ta huta ne ya faɗo mata a ranta Allah sarki can ko ɗaya ɓangaren Abbas yana shigowa harabar gidan an zarce ka raso cikin asibitin yana fakin ya fito wa mami kofar mota ya hakan ya sa ta fita kari ba ta jira shi ba ta buɗe kusan a tare suke tafiya suna kallon yanda ake shigo da marasa lafiya cikin asibitin mami ta ce oh yanzu lalura ta yi wa jama'a yawa yayin da idananta ya sauka akan wata mata mai tsohon ciki a addu'a ta so ma'imata ta Allah ya raba lafiya ko da suka su wajen kofar shiga cin karo suka yi da dattijo da dattijon nan da Fatima har da Aliyu bakin kofar tsaye kowannen su cirko cirko hangon Rayya ta yi da Anas daga can gefe suna hira amma da dukan alamu ba su ganta ba Abbas kallon kairiyar ya ce madam dan jira mu daga waje hakan yasa ta koma gefe tana gaishe da su Fatima ko da ta hango ni Rayyat karkada kai take yi tana tunanin yadda za su kwashe ita da ita Abbas ya fara shiga ɗakin inda yake wa mami bismillah Haidar hango mami ta shigo hakan yasa ya sha gabanta tare da rike mata hannu kallonsa take ta ce lafiya kuwa haidar dina ta yi bai mata magana ba inda ya kawo ta gaban patient din ya ce dan duban mun wannan bawan Allah kamar a fisge take kallon wanda ke kwance cikin gigita ta ce Muhammad komai da ruwa bata karasa faɗi ba ta ji kanta yana juyawa ta fara ja da baya-baya lura da hakan a guje Aliyu ya tare ta tun kanta karasa faduwa a ƙasa cikin damuwa yake kallon Abbas ya ce su ma ta yi fa Abbas rikicewa ya ce na san za a yi haka ko da bata suma ba sai ta yi abu kamar wacce ta samu taɓin hankali Aliyu da ɗaka ɗaukar ta suka yi shi da Abbas suka kwantar da ita a ɗayan gadon da ke gefen su Muhammad komai da ruwanka wayyo Allah Abbas da Haidar ajiye su suka yi a gaba suna kuka kamar kananan yara har da Sheka. babu mai rarrashin wani cikin kukan ne Abbas ya je ya rungume Haidar habawa sai ci gaba da kuka suke shi Aliyu ya dade tun kuruciya yana son yayi kukan da zai rage masa radadi da ciwo amma ya kasa yin sa yau yake ganin ya kamata yayi kukan nan to kun ji ba ita kanta marubuciyar ikilima adam wato kyauta daga Allah sai da ta yi kuka a daidai wannan wajen Allah ubangiji ya sa mu dace Abbas ne yayi karfin halin fadin Haidar kuka ya zame mana dole ban san kana kuka irin haka ba ban taba gani ba sai yaushe sai yau ashe har shekar kuka ka iya mai aliyu dago kai yayi suna a rungumen da suke da juna jajayen idanuwan sai sauke akan abbas ya ce kukan shi ne zai dan rage min wani kaso goma na cikin bakin cikin rayuwata abin da ban taba tunani ba ko zato ba shine ya faru yau a gabana wai ga mami ga dadi ihu yayi sai da maryam amin sai da muryar ya karaɗe asibitin wanda ya ja hankalin mutane da su fatima da tattijon har da aliwansu sun rayyat kam da anas suna a agigice su ma a gigice suka zo wajen kofar kairi kuwa tana karasuwa wajen ita da ako murayyar na ganin ta da baya da baya ta koma tana neman wajen buya ita kuwa ba ma ta ita take ba tana kokarin shiga ɗakin Anas ya ce ba a shiga ɗakin fa shiga ta tsaya tare da waigowa tana masa kallon nonsense sannan ta galla masa harara ta shige kamar wata zakanya takun tafiyar ta nesa Aliyu da Abbas dawo da kallon su kanta. cikin tsananin mamaki suke kallon yadda ta canza lokaci ɗaya bakinta na rawa ta ce a kar makallawo kukan me kake yi ka gaya min waye ya sa ka kuka wallahi ne umul khairi sai inda karfi na ya kare Abbas zira mata idanu yayi sosai yana kallon kwayar idanunta shi kuwa Aliyu kasa magana yayi dan ya san komai ya iya faruwa a wajen dan ya san komai na iya faruwa a wajen shiru suka yi dukansu babu wanda ya bata amsa ganin haka ne ta fara kalle kalle inda ta ya sauka akan mami razana ta yi cikin fasa ihu ta ce me ya mami na tana kokarin zuwa wajen gadon haidar yake ta ya rike ta gam kokarin kwacewa take tana kuka sosai shi kuwa kin sakin ta yayi yace kina san ki san dalilin kukan mu kwarai kuwa shine amsar da ta bashi okay dawo kusa da ni ki zauna kamar ya matsa mata haka nan ta dawo da bayanta ta zauna Abbas ganin yanda Aliyu ya rungume kairi a jikinsa hakan ya sa ya ja da baya tare da samun wuri a gadon can baya ya zauna yana kukan zuci haidar haɗe hannayensu ya yi cikin na juna ya ce wannan mahaifina ne ya nuna shi da yatsa yana murmushi hawa yana kwaranya daga idanuwansa kairuwa da idanunta ta yi cikin zallar mamaki tana kallon wanda ke kwance kanin kamannin da suke yi ya yi yawa ta ce wayo haidar don allah yaushe ya dawo daman yana raye ne girgiza kai yana kallon fes ɗinta sannan ya ce madam ɗina matso ki ji labari na zaunar da ita yi kan kafarsa hannunsa ɗaya yana kan kafaɗarta ganin haka ne akun ya sauka daga kan kairi ya koma wajen Abbas labari ya soma bata akan rayuwarsa da na mahaifinsa ya kuma bata labarin alakar da ke tsakanin mami da mahaifiyarta Amina ya kara da faɗa mata a gabansa aka haife ta ko da Amina ta haife ta a hannunsa ta wuni ranar da ta zo duniya sannan ya bata labarin yadda mutuwar mahaifiyarta ya kasance ya bata labarin ta dalilin ta dalilinta da Sakina ya shigo makarantar Jan Zaki koyarwa shine ya shiga rayuwarsu domin ya samu kusanci da su ya ba ta labarin tun tahowarsu a hanya daga ganin su ita da najuwa akan titi ya gane ita ce hakan yasa ya ce yaransa su kamar za su buge su razana tai tana kallon sa fada ma kada mata kai yake ya ce yes duk cikin takuna ne ni Haidar kuma saboda ke nake bin hanyar duk watanni kuma saboda ke da Saifuddin da ya kasance abokina har na nemi in zauna a gidanku don in lura da zamantakewar ku har Allah ya sa wata ran naji in naro tana waya akan ita ce ta yi wa sultana asiri don ta yarda a mata aure ke kuma tana son ki kauce jin haka na shiga matsananciyar damuwa kairi na rasa yadda zan yi na dakatar da hakan a matsayina na bakon Saifuddin ranar da ta aiwatar da kudurinta ina sane da hakan har ta cika burinta ko da babba bai same ni akan na shiga gasar ba tabbas ni zan shiga da kaina don ceto ki saboda ba zan taɓa yarda jinin Amina su wulakanta ba. Matar da ta amshe mu tsawon shekaru a gidanta, a ƙarshen magana dai yanzu dai babba yana hannuna, shi da Saifuddin da Malam Adamu ke dukansu suna hannuna. Zabura ta tana kallon sa, shafa kanta yayi ce, "Kar ki mamaki saboda nayi haka ne a lokacin da na samu labarin tsohon hedimasta zai cillawa gidan wuta, kowa ya mutu. Ba zan iya bari hakan ta faru ba." ya kare shi zancen yana sakin kuka tare da rungume ta ita ma kuka take sosai iya karfin jin waye harbe mahaifiyarta ta sha kuka ta ce shin zaka iya gaya min su waye suka kashe mahaifiyata haidar cikin rawar murya ya ce yaran alhaji kamal ne kuma dukansu suna hannuna yanzu haka kuka kai da ta sake ta ce daman sake na yarsa ce shi yasa jininmu yake haduwa a makarantar tashi tsaye tai tare da mikar da haidar shi ma kallanta yake yanda ta haɗe rai sosai dan ta bashi tsoro bakinta na rawa tace yanzu ne ce zan taya ayyukanka ina son ka bar labarin kowannen su magautan ni kuma akwai nawa abin da zan aiwatar Aliyu kallanta yake yace no bana son ki shiga ki bar ni kadai na isa amma ina maraba da shawara kowace iri ce daga gare ki yana kare shi zancen ya so masakin kuka ita ma kukan ta fara cikin kuka tace Haidar ya kamata a san mafita akan su dukansu ba sa ba sa motsa ba Aliyu cikin kuka ya bata amsa ya ce, "Kar ki damu insha Allah ina barin ɗakin nan da kayan aiki na zan shigo kuma insha Allah ina mai tabbatar miki dukan su a tare za su farga za su farka insha Allah yayi magana yana goge kwallonsa kallon Abbas yayi da ke rike da kansa ya ce please ka taso ka je ka kwaso kayan aiki na Abbas tashi yayi babu musu kai tsaye inda aka aike shi ya nufa ko da ya fito iske mutane an cika bakin kofar ne ya sa shi faɗin lafiya kuwa kowannensu ya amsa ina fa lafiya mun ji kamar kuka daga cikin ɗakin kuma kai ma idanunka sun kaɗa jajir abbas ya ba su amsa da babu komai fa kunnuwanku ba su jiyo muku daidai ba kuma muna kan aikinmu insha allahu mara lafiya da ke ciki zai farka Fatima a ajiyar zuciya ta sauke dukansu tare da faɗin Allah ya sa hakan. Nurayat ke kallon Abbas yana kokarin wuce ta. Ta ce yaya Abbas ɗan tsaya. Bai gowaye yana kallon ta tana cikin shigar doguwar riga bulu. murya a tausashe ta ce wai dan Allah me umul da take yi a ciki tun ɗazun bata fito ba kallo ɗaya ya mata ya ɗauke kai ya ci gaba da tafiyarsa yana ba ta amsa inda inda ya ce ki bari ta fito sai ki tambaye ta Nurayyat kallon bayansa take yana tafiya hakan yasa ta rike baki ta ce shi ma Abbas ba shi da mutunci fa daga tambaya sai mayar min daga tambaya zai mayar min da wata wawuyar amsa ina ne ina tambayar mahaukaciyar nan abin da ya kai ta ɗakin in ba so nake kaddara ta afka ba ko da Abbas ya dawo ba su bata lokaci ba wajen yi musu aiki dukansu tare da allura mai daidaita kwakwalwa musamman ma da Haidar ya gana da waɗanda suka kawo shi sun tabbatar masa ya samu matsalar kwakwalwa inda ya yi iya kokarinsa ganin ya masa aiki akan hakan cikin nasara suka yi operation din tare da taimakon Abbas sai da suka kai awa hudu suna aiki akan komai da ruwanka aikin da likitoci suke karɓar miliyoyin aikin da likitoci suke karɓar miliyan goma kuma yana da yakinin rashin kuɗi ne ya hana a kai su a yi masa aikin mami ko da ta farfaɗo da sunan muhammad ta bude idanunta ganin hakan ne aliyu ya yi mata allurar bacci mai karfi wanda zai sa ta daɗe tana bacci ko da ta farka cikin nutsuwa da daidaituwar numfashi za ta farka kari da aliyu gado ɗaya suka kwanta a ɗakin shi kuwa abbas wani ɗakin ya tafi ya kwanta inda kowa asibitin ya kama kansa allah sarki kashe gari kasar nijar garin nyamai Yau ne ya kama ranar da Alhaji Usman ya haɗa babban taro na birthday ɗin 'ya'yansa. Sultana tun karfe takwas ta gama shirinta ita da Ismail don ta kosa su tafi wajen taron nan. Shi ko sai faɗi yake duk da an ce karfe tara za a fara ta bari su tafi karfe goma. Da kyar ta amince da hakan ba don taso ba. Cikin azuma cikin azama ta hau don gyare ta Ko da lokacin ya cika sai da suka je kasuwa suka sayi kayan tea ɗinsu da ya kare sannan suka zarce wannan babban hotel ɗin Ismail na yin wanne mai gadi ya wangale masa gate inda motoci ne na manyan masu arziki manyan masu arzikin kasar suke ta shigowa kamar filin iri. Ismail baka motarsa a bakin spit yayi inda ya fito ya bude wa Sultana da ta sha adam babban shadda gizna milk color riga da zani inda ya sha aiki gun kwararren tailor shi ma irin shaddarta ya sanya suka yi anko kallo dai zaka yi musu kasan su masoya ne sosai wajen aka rinka basu respect ana ba su hanyar shiga ko da suka shiga daga cikin hall din wani kamshi mai daɗin sheka ya ziyarci hancin su karasawa daga ciki suka yi tare da samun wuri suka zauna dan yanzu kowa ya hallara isowar alhaji usman da tawagarsa kaɗai ake jira jin mutane sun fara jin mutane sun fara tafi hakan ya tabbatar musu da isowar alhaji usman ne Sultanin mikewa suka yi ganin yadda kowa na wajen ya tashi tsaye alamun girmamawa ko da alhaji usman ya nemi waje ya zauna mc ne ya taso zai fara gabatar da abin da ya tara su a zaburi sultana take kallon alhaji usman hoton yaransa da suke yan kananu da aka makala jikin bangon hall din ne ya sa ta mikewa tsaye zumbur bakinta na rawa ta yi ihu faɗin ina kuka samu hoton yarintar babbana sautin muryarta sai da ya doki kunnen alhaji usman kokarin mikewa yake yi don jin wata ke magana sultana ismail na riƙe ta kar ta faɗi ina fisgi hannunta ta yi daga nashi a guje ta yi wajen hoton tana kare masa kallo wanda ya ja hankalin dimbin jama'ar da ke wajen har security suka taso domin kauce ta a wajen muryar alhaji usman suka ji yana faɗin 'yan mata ina kika san su tare da karasuwa kusa da ita security sun karaso domin jan ta baya ya yi musu hannu da alamar su koma a kyale ta ismail cikin hanzarinsa ya karaso ya riƙe hannunta cikin bacin rai ya ce haba sultana ya za a yi zo har wajen nan gaskiya baki kyauta min ba cikin bacin rai ta ce ya ko ba zan zo ba bayan wallahi wannan hoton mahaifina ne sak bara in shiga gallery din wayata zaka gaskata abin da nace ko da ba girma amma dai sa na kuruciya ko da ba ya girma amma dai hotonsa na kuruciya muna da shi Alhaji Usman da ke kallon Sultana gani yayi kamanninta yayi yawa ta mahaifiyarsa hakan ya sa shi faɗan mu ga hoton cikin tsananin mamaki Sultana ta nuno masa hoton daga wayarta cikin kidima yake kallon wannan hoton dan idan ba zai manta ba wannan kayan shine a jikin Mahmud aka rasa shi kuma a ranar ne ya ɗauki wannan hoton nashi shi da Muhammad bakinsa na rawa ya soma shekar kuka ya ce ina mahaifin naki yake sultana shiru ta yi take ba shi amsa kallon tuma take masa ta ce haba da tijo bai kamata ka ɗau hoton ɗan wani ba ka ɗaura ka ce naka ba ne bayan baffa da iyayensa da komai a kasar katsina jin ta ambaci katsina ya sa shi faɗin a cikin katsina a ina yake funtuwa local government shine amsar da ta bashi tana turo baki gaba za ta yi magana Ismail ya ja hannunta da karfi Alhaji Usman yana ta faɗin haba ka bar ta mana mai magana cikin rodewa Ismail cikin ban hakuri ya ce ranka ya dade ba ta da isasshen lafiya Sultana cikin fashi ta ce au ni ce ban da isasshen lafiya ko bai ba ta amsa ba yana kokarin janta Alhaji Usman cikin azama ya sha gaban su inda ya nemi Ismail da suke nemi waje kusa da shi ya zauna har taro ya tashi babu yanda ya iya hakanan ya bi Alhaji Usman din ita kuma Sultana samun waje ta yi ta zauna tana kallon ɗayan hoton da ke makale jikin bangon wanda hoton Muhammad komai da ruwanka ne yana saurayinsa tsira hoton idanu ta tana son gano wani abu amma tunaninta ya kasa cikin jin tsaki ta kosa a tashi taron su bar wajen ganin an soma gabatar da wasanni na al'adun ƙasar ne ya sa taron wajen hankalin kowa ya karkata akan abin da ake gudanarwa sai wajen karfe sha biyu na rana aka tashi tare da yiwa Muhammad da Mahmud addu'a tare da kariya a rayuwarsu ko da aka tashi sosai aka yi ta ɗaukan hotunan tarihi a wajen inda hanya Mariya ta fito wajen jiki babu ƙwari kasantuwar duk abin da aka yi ɗazun akan idanunta ne Ismail take bi da kallo tana kallon Sultana can gefe ko da ta kara saka idanu akan Sultana babu abin da take hangowa sai tsantsar kamannin da take yi da maragayya mahaifiyar Alhaji Usman hankalinta yi mummunar tashi kokarin dakile zaman da Alhaji Usman yake sanyi da su Sultana take kanin babu hanyar yin haka ne ta fara haɗe rai tana son kirkiro ciwon karya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 kiran wayar Abbas yayi da kyar ya daga dan turki yake muryarsa na rawa yace kuna ina yanzu haka Abbas ya amsa masa suna kan hanya akwai gosulo ne amma insha Allah za su karaso